Mas'ala na goma sha hudu. wajen addini ya murƙushe hawa murƙushewan addini aran gaman addini da hawa sarful fikiri ila ajaibi ayatillahi juyar da tunani gaba ɗaya zuwa abubuwan ban mamaki na ayoyin Allah allati nadaba ibadahu wanda Allah ya nemi bayansa ila tafakkuri fiha wa hiya ayatuhu almataluwa sune ayoyinsa da ake karantawa wa ayatuhu majaluwa da ayoyinsa wa'anda ake gani da ido فإذا استولى ذلك على قلبه idan wannan da ake karantawa da wannan da ake gani suka bayyana akan zuciyar mutum da fa'a anhu muhazarati shaitan wannan zai kaura masa da yawan shaitan dole zai fasa katangar shaitan wa muhadasatuhu da yin magana da shi wa waswasahu da saƙe su duk zai kawar da su wa ma a azamu gabdin ya girman asara min man amkanahu Allah ya zala muhaziran lirrahmani wanda ya samu dama Allah ya ba shi dama ba zai gushe ba yana kewaye da mai rahama ina zaune wurin mai rahama wurin Allah wa kitabahu yana tare da littafin Allah wa rasulahu wa sahaba faragi ba an dalika ya kyamace wannan ila muhadarati shaitan min al-insi wal jinni kamar yanzu misali ne a ce maka akwai mutanen da za a zauna sun zo karatu daga wata anguwa fa littafi uku suka fita su je su zauna wurin mai shaidan har sai kun tashi nan za ku je ku same su akwai tatsar da ta wuce wannan sai dai irinta in aka je kila littafi kaza ko littafin a ce ka ɗauki littafin eh, an je kan wane ne ne rabin farko an je kan madariju ana gama madariju ta in suka tashi za su je su sauke kuma su kawar hira a ɗan tsakanin nan maimakon kana da uzuri za ka tafi gida to tafi gida amma ba wai lokacin an tashi ni dama wa'annan na zaɓa kai ka taɓe wallahi nake gaya maka kuma ko tsawon rai kai sai ka ga wannan dalili inda za ka ga wannan bukatun wancan karatun sai ya same ka wai gari baka tsaya ba mutum nawa suka guji gazawar fikiri yau gashi duk inda kai shi za ka ji duk inda ka fita shi za ka gani duk inda ka shafa shi za ka gani na san ina da wahala to amma ai wahalan abu bai sa ka bashi kila ba mamaki wata rana sai an yi magana sai an yi magana ya ji kai wai da Allah ina ne ake gazal fikirin nan to yanzu ya za a yin san shi ya za a yi ka san shi gazal fikiri bai gano ranar da sai ka tsaya ka bashi shi lokacinsa da lokacin ka da kyau sannan kuma ka yi karance-karance da yawa ka yi tunane-tunane da yawa kana hange-hangen abubuwa da yawa shine zai zama kana kallon yadda abubuwa ce tafiya to to to ballantana ma gaba ɗaya bai zauna ba idan aka yi aka ce an gama littafi in dai kana muddin kana nan masallacin din ka ba da, idan uzuri ya same ka ne din nan inda uzuri ba zan yi wannan karatu shi dai na kan san yadda za a yi danne uzuri dan dan fake faken uzuri ban yi da shi yadda kake mutum haka nake mutum yadda abin da ke damu ka ni ma yana na Kina an je an dawo ma abin da ke damu na ifi naka duk da dai ka san dan adam ko kan sai sani shi ne ke da bukata kai baka da bukata to amma kana nan kana zaune ballantana abun takaici ba abun da daga cikin abun takaici irin yaran mu kun baro daji kun zo inda ke kun baro garuruwan ku to ai ko bacci ya kama ka kai a cikin masallaci ya fi inda za a dinga tashin kana ana rikici har muddin za a zauna a karatu ka za ka buƙaci wannan karatu tun daga duniya ga misalan ne barkatai tambayi irin su dauda irin su wane ne akwai yan waje kansu su yan waje wanda suka je waje sun je an damka musu dukkan komai lamarin kuma ya waye gari akwai abubuwa da suka yi tsallakewa kuma yanzu suna neman shi dole kuma babu shi to haka muddin gari za ka ce ba taɓewa irin taɓewar mutum ya nemi abotaka da shaɗan ya watsar da zama da Allah. Ya fasa kewaye Allah ya dawo ya haɗa kai da shaɗan. Da wanda ya fita daga cikin masallaci ya koma cikin ‘yan masallaci a waje, wannan ya bar wurin Allah ya koma wurin shaɗan. Taɓewa ta ƙare a nan. Hmm? da wannan kakken to sa ne ai ai kawai wannan magana ta isa kowa ba ma sai ka taba kowa ba duk mai rabo zai ganta kuma an aka ce aka yi wannan ai babu daɗi ba daɗi yanzu tsakanin magariba da isha haka za su je su zauna su zauna sai su zauna a kofar gidan alhaji ibrahim ina ne kowar gidan shi shagon na ake zama har tsofaffin cikin masallacin nan suna zuwa suna zama wuri tsofaffin ba ma yaran ba sau da wani ya gwamnati ma har akwai wanda suke zuwa cikin masallacin su yi wasu su zuwa su zauna nan su je can su yi sallah su dano su zauna tun da nan dai ba za a yi sallah ba ba za a zauna da to bari su yi sallah a can kuma su zo nan masu zauna to haka kuma wannan magana ke ce na tabbatar muku wallahi mutum sai yana da ba sai ya ga wannan a rayuwarsa kafin a je lahira shine muhadaratul rahma ya daina zama da mai rahama ainihin wakita bihi wa rasulihi wa sahaba faragiba an dalika ya kyamace wannan ila muhadaratish shaita to in ba ka ba me ya kai na araba masallaci nan ai masallaci nan me zan ba masallaci guda ɗaya inda za a samu yardajjen da ake gani a iya a tsakko shi a ci gaba da raya shi yadda ya cancanta min al-insi wal jinni fala gamna ba da hazal gamnu ba asara bayan wannan asara Allahul musta'an irin wannan karatu kana ake yin shi